a daidai lokacin da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya baiwa 'yan najeriya tabbacin cewa a wannan watan ne zai gabatar da jerin ministocin da za su kasance 'yan majalisar zartarwa na gwamnatinsa tuni kafafin watsa labarai daban-daban sun fara fitowa da waɗansu sunaye na rukunin mutanen da ake ganin cewa fitattu ne a waɗansu ɓangarori na ayyukan najeriya ko daga ayyuka na lauya ko ayyuka na malanta a makarantu ko jami'o'i ko kuma ayyuka wanda suka shafi gwamnati da kuma ɓangare na diplomasiya a matsayin Da ake ta hasashen cewa suna gaba-gaba a jerin mutanen da ake sa Muhammadu Buhari zai nada a matsayin ministoci. To amma wasu 'yan kungiyar matasa masu goyon bayan Muhammadu Buhari wato Malam Muhammad Sani Riko da Alhaji Kabiru Bala suna bayyana min a fili da na yi da su a Abuja cewa lalle rukunin mutanen da Muhammadu Buhari zai ɗauko a yanzu dai shashi faɗi ne kawai wasu 'yan Najeriya ke yi amma dai tilas su kasance mutane da suka shahara wurin kyamatar cin hanci da rashawa da kuma riƙon amana wurin gudanar da ayyukansu na gwamnati ko kuma bangare na kasuwancinsu kamar yadda malam kabiru bala da ya cikin shugabannin ƙungiyar ta matasan muhammadu buhari yake bayyana mun furucin da ya fito daga bakin shi ne shi bai fayyace ba ko gogaggun ma'aikatan gwamnati ko jami'o'i amma abin da ya ce masana masu ilimi wanda za su iya yin aikin da ya dace da abin da yake so ya sanya na farko ya hidi cewa yanayin da kasar nan ta shiga cikin kan yadda za a ceto harkar economy na kasar nan yana son ya samu wanda suka san masana kan wannan bangaren sannan kuma ya hidi cewa yana son ya nada wa'anda ya san cewa ba su da wani kashi a gindinsu wanda ko suna a sane aka sanya su cikin wani almundahana ko ba da sanin su ba saboda kada a yi amfani da wannan damai a kawo wani matsaloli kan abin da yake so ya tahiyar da shi saboda yana so ya naɗa mutanen da yake son ya je ya kwanta ya samu kwanciyar hankali ne wanda zai yake da tabbaci kansu wanda ya yarda da su wanda kuma ya san cewa za su yi abin da yake so To amma ba ka duban cewar samun irin waɗannan rukunin mutane gogaggun ko ƙwararrun ma'aikata da ba taɓa aikin gwamnati ba da ko kuma sun taɓa aikin gwamnati ba a same su wata matsala ba kamar babban ƙalubale ne zai zama wurin zaɓin da shi Muhammadu Buhari yake ƙoƙarin ya yi. To tsakani da Allah a yanayin dai da ƙasar nan take ciki a yau a Najeriya mu ta yau to wannan fa yana da kamar wuya. saboda shi yanayi irin wannan dukka yadda yake tunani da yadda wani ke tunani sai in ka ɗauko mutum ma ka dora shi ne kike gane halin shi na gaskiya. Shi kuwa Muhammad Sani Riko daga jihar Katsina yana ganin cewa lallai akwai hujja mai ƙarfi 'yan Najeriya su yadda cewa Muhammadu Buhari zai kawo mutanen da suka cancanta gurin riƙon amanar su amma kuma shi ma dole a yi hattara domin kada a kawo waɗansu mutane bisa ga son rai ko kuma ne kusanci da shi. Muhammad Buhari kamar yadda ya ikirarin cewa lalle ne mutanen da zai sanya cikin gwamnatin shi a matsayin a majalisar shi ta zuwa, ba dole ba ne mutane ne wa'anda suka suka jajirce suka kashe kuɗi a matsayin na siyasa a aka samu wannan dami. A'a zai tsaya ne ya duba mutane wa'anda ke da rakod mai kyau a kasar nan an san su sun yi aiki wurare daban-daban da irin yadda suka yi fice a matsayin su 'yan ƙasa da kuma irin gudunmuwa da suka bada na kasa ta ci gaba. To wannan babu shakka ya sa 'yan Najeriya da su kansu 'yan siyasa da suke korafe-korafe ya sanya cewa lalle in dai haƙƙi gyara kake so a gyara kaɗa. ba wai tilas bane lalle ayyura azimin sai an baka matsayi. A'a wannan in dai haƙƙi kai mai kishin ƙasar nan ne ko mai son kasar nan ci gaba ne. Don kuma ko mene ne a a wannan gwamnatin da ci gaba. Lalle ya kamata ka manta da magana a baka matsayi ko kuma ko kai wane ne ya kamata ka sa ido ga mutanen da za a ba matsayin nan ka in irin mutanen da aka fitin kada shi kuma shugaban kasa yanzu sa san zuciya bayan ya ce ga irin mutanen da zai tace a sanya su zama su ne 'yan majalisar shi na zuwa ya kasance kuma san zuciya shigo ciki ko kuma ya sanyo masu mutane wa'anda ɗan shi bai sarrafa su su wasu ɗan kasar su sani to irin wannan ne muka sa ido lalle ne yadda shugaban kasa ya wannan ikirarin to mu ma ba za mu gajiya wajen sa ido lalle sai mun ga ya zaƙulo irin wa'anda mutanen. Muhammad Sani Riko kenan ɗaya da cikin shugabannin ƙungiyar matasa na Muhammadu Buhari a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. Yanzu dai babu shakka 'yan ƙasa za su ci gaba da yin cece kuce dangane da sunayen da ake sa labarin za su fito kowane lokaci daga yanzu ganin cewar tuni ana ambaton wasu kafofi na gwamnati da cewa an tura waɗannan sunaye zuwa ga jami'an tsaro waɗanda suka kware wurin bincike-bincike domin a tantance su kafin a turo wa majalisar dattawa wanda za ta yi aikin tabbatar da naɗin su ko kuma canza su umar faruk musa amurka a abuja najeriya